za ka ga alama alwahada afirka tv alwahada afirka tv suna aiki da himma alwahada afirka tv ta sha ta yayi muna faɗakar da al'umma kowa na yau mina shaitanar rajimun la'in والصلاة ala على mursalin wa وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa wannan channel mai albarka alwahada african tv wanda muke faɗakar da ku akan abin da ya shafi lafiyar da kuma abin da ya shafi addini ra'ayin al'umman musulmai ga baki ɗaya dole ne musulmai ya zama suna da ilimi na magani da kuma ilimi na ciwar wata da alamomin ciwar wata domin shak da nuji rahimahullah Allah ya masa rahama yana cewa al-ilmu ilman al-ilmu lil adyan ilimi ya kasu kashi biyu akwai ilimin fiqhu saboda fahimtar addini akwai kuma ilimin ilimin dil lil abdan ilimi na magani domin idan mutum bai da lafiya da mun shirya mu kawo muku abubuwan da ke kawo ciwon baya da kuma yadda za a yi a magance su mukan kawo muku abubuwan da ke kawo su ne domin duk lokacin da za ku yi amfani da magani ya yi daidai da ciwon saboda ciwon baya akwai dalilai kusan guda shida da ke kawo ciwon baya na farko akwai kansa wanda ita wannan kansa takan cinye wani abu mai kama da gris na mutum wanda ke tsakanin asusuwa na mutum na baya kamar yadda in ka ɗauki hoton baya za a ga yake takan cinye shi sai ga bayan ya ɗan karkace mutum zai dinga karkacewa har ya rinka tafiya a tankwale ba wani dalilin da zai nuna maka cewa ga abin da ya kawo ya cinye ko kana jin ci ɗin kansa ne ya kama wannan wuraren na biyu ciwon ƙoda ko ɗaya ko biyu duka sukan haifar da ciwon baya na uku ciwon marina idan suka kumbura sukan haifar da ciwon baya ga 'ya'ya mata wani lokaci kumburin mahaifa ma yakan haifar da ciwon baya idan jijiya ya hau kan jijiya yakan haifar da ciwon baya wani lokaci samun matsalan jijiya tsakanin dudduge da kwauri yakan haifar da ciwon baya hakanan kuma riƙewan madogaran jijiya da ke wurin wuya shi ma yakan haifar da ciwon baya sannan akwai wanda yake kamuwa da ciwon baya saboda sanyin ƙashi ko wani ciwo dai na daban idan mutum ya samu likita wanda zai duba shi ƙwararren likita ta nan ne zai iya fahimtar wani irin ciwon baya ke damunsa sannan ya bashi maganin da ya dace amma kaɗan daga cikin magungunan da ake amfani da su domin ya rage raɗaɗin akwai raihan ana nika ganyen raihan a rinka tafasa cibi ɗaya ana sa zuma cibi ɗaya ana sha za a samu sauƙi kafin a ga likita wanda ya kwari akwai kurkum shi ma kurkum ana zuba shi a ruwa har ya narke sannan a sa babban cibi na zuma a rinka sha sau uku a rana sannan ana tafasa fari da citta da kurfa A rinka shan cibi ɗaya da sahi cibi ɗaya da rana cibi ɗaya da yamma ana amfani da zaitun a ɗan sa shi ya ɗan yi ɗumi sai a rinka shafa a bayan ana guggugawa ana guggugawa akalla za a rinka guggugawa da ɗan ɗumi ɗumin nan har a kai kamar minti goma ana gogawa da safe da rana da yamma za a samu waraka daga ciwon baya ana yi amfani da alkama wannan alkaman za a sa shi a cikin ruwan zafi ne a ɗan tuka shi kamar tuwo da ɗan ɗiminsa sai ɗimin ya ɗan yi sauƙi sai a rinka gogawa a bayan ana gogawa a bayan shi ma yakan taimaka wurin magance ciwon baya idan ciwon baya ne wanda yake da alaƙa da sanyin ƙashi ana amfani da citta da kuma garlic tafarnuwa sai a nika su wuri daya sai mutum ya dinga gogawa a bayan shi ma ana bukatar ya dinga goga a hankali a hankali ya kai kusan minti goma kuma ya haka kusan sau biyar a rana to amma idan ciwon baya ne wanda yake da alaka da kumburin mahaifa me ya kawo kumburin mahaifan kumburin mahaifa akwai dalili da yawa wanda ke kawo shi ta iya yiwa kansa ne tana iya yiwa wani abu ne daban to idan ya kasance kamar misali kansa ne kuma dole sai an magance wannan kumburin ya sauka sannan daga baya kuma sai a yi tunanin shin bayan ya samu matsala ko bai samu matsala ba don wani lokaci saboda ɗaukan kaya yakan sa bayan mutum sai ya rike sai ga ya samu matsala na ciwon baya wani lokaci saboda exercise kila yana motsa jini idan kwashi haka idan kwashi haka mutum na iya samun matsalan ciwon baya akwai lokacin da za a kuma kila ya yi accident ne ya bugi sai ya samu matsalan ciwon baya ko lokacin za ga haƙarƙarin mutum ne guda ɗaya ya lotsa ciki wanda yana buƙatar likitoci su gyara ko ma a yi ma mutum aiki don ya samu sauƙi na wannan ciwon baya to ala halin dai idan muna fama da ciwon baya babban shawara da zan bamu shine samun likitan da ya kwari domin ya duba menene sanadiyya domin misali idan koda ne kodan kamar yadda muka yi bayani a waɗansu karatuttuka namu yana iya yiwuwa saboda kodan yana da tsakuwa yana iya yiwuwa saboda kodan ya kumbura yana iya yiwuwa saboda kodan yana da datti yana iya yiwuwa saboda jijiyoyin koda ɗin sun haɗe da juna wani lokaci ma akan haihi mutum ne da irin wannan lalurar to idan yana da matsalan jijiyoyi ne kila ma baya buƙatar shan kowane irin magani yana buƙatar shan ruwa ne kawai don ya wanke wannan dakin to in kawai ya dinga shan magani ko ya dinga goga magani ba tare da ya samu shawarar wanda ya dace ba kuma ba za a samu matsala wala halin muna kira ga al'umma gaba ɗaya wanda duk ya saurari wannan sai ya yaɗa dama mutane da dama suna fama da ciwon baya bayan yaɗawa kuma sannan kuma a bashi shawara ya nemi likitocin da ya dace so da yawa mukan sa nambobin waya mu wanda in ba gane wani abu ba za ka iya kira ta waya don mu kare maka bayani in ma ka da za samu maganin kana iya kira mu ta waya domin shi ma dai har ila yau mu sake yi maka bayani ko mu taimaka ma kuma alhamdulillah duniya ta yi kaɗan da ko ina kake magani zai iya isan ka yanzu subhanaka wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik